haɗaɗɗiyar ƙungiyar northern consensus movement da ke kare martaba da 'yancin 'yan arewacin najeriya a faɗin duniya a taron manema labarai da ta kira tame da martani ga sunday ogoho mai sunan fafutukar kare al'ummar yarbawa wanda ya buƙaci al'ummar fulani mazauna ƙasar yarbawa da su tattara nasu ya nasu su bar yankin cikin kwana goma da cewa ya janye barazanar kiran cikin kwanaki 21 ko ta ɗauki matakin korar yarabawa da ke arewacin najeriya shugaban kungiyar dr muhammad awal ya fara da bayani a kan ta'adin da sunday ogoho ya yi wa 'yan arewacin najeriya a kasuwar sabu a kinyale da ke jihar ibadan tare da wasu ƙorafe korafe kafin ya arce a lokacin da gwamnati ta kai masa samame domin ta kama shi ya fuskanci hukunci shi sunday ogoho din kanshi ya gane cewa arewacin najeriya ko kuma najeriya ba tashi ba ce haka jihohin yarbawan kanshi ba jihar sa ba shi ya mallake ta ba kuma yadda yake tunanin yana da karfi ko magoya baya ko muryar da zai sa a yi irin wannan abu da ya sa aka yi a baya da yake maimaitawa yanzu muna gaya mishi mu ma muna da irin wannan karfin muna da muryar da za mu ce a yi a yi muna kuma da muryar da za mu ce a bari a bari dama hanawa muke yi idan har ya ce zai koro wani mutane fulani da duk yan arewa da ke zaune a jihohin yarbawa muna mishi alkawarin cewa mu ma za mu kori duk rabar da ke zaune a jihohi sha da ke arewacin najeriya dangane da matakin da suka ɗauka kan nemawa 'yan arewa mazauna kudancin najeriya 'yancin walwala da rayuwa tare da gudanar da harkokinsu na yau da kullum kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanadar dr muhammad awal ya yi tsokaci kamar haka mu a mu na northern consensus movement kungiya ce wadda ba ta karya dokar ƙasa mai bin doka ce da oda kuma mai kare muradi kima martaba daraja mutuncin arewa da duk dan arewa da haka duk wanda ya taba arewa nan ko ya taba dan arewa ko wane ne shi ko komi girman shi ba za mu bar shi ba Allah ya gani muna yin abin da muke yi domin kare mutuncin al'umma ba za mu bari wani ya karya martaba ko ya karya daraja ko ya tozartar ko ya wulakantar ko ya ci mutuncin al'umman arewa da ke zona ko ina arewa ko kuma ya ci mutuncin arewar kanta Ƙungiyar ta ce tana sane da barnar da Sunday Ogoho ya yi wa 'yan Arewa wanda tun lokacin gwamnatin Buhari ta miƙa buƙatar a biya ta diya da sauran ta'adin da aka yi wa 'yan Arewa a lokacin zanga-zangar NSAS amma har yanzu shiru kamar an shuka dusa inda ta ce ja da baya ga rago ba tsoro ba ne sake shiri ne. kamar yadda aka sani shi dai sanda ogo nan kamar yadda faɗa ya jawo dalilin da ya sa aka kona kasuwar shasha a ne shi ya ja dalilin da aka karkashe mutane a lokacin da aka yi wannan lokacin tsohon shugaban muhammadu buhari mun yi rubutu zuwa ga shugaban kasa da a biya diya ga waɗannan bayan allah da shi sanda ogo ya jawo dalilin eh, mutuwarsu haka aka yi wannan rikici na hashtag sas aka kashe yan arewa aka kona dukiyoyin yan arewa shi ma mun rubuta wa shugaban kasa tsohon shugaban kasa muhammadu buhari a biya diya na wannan al'amura haka aka kashe yan arewa a bisa ga tsarin eh, eh, nnamdi kanu da wannan kungiyarsa ta ipop dinnan su ma an kona dukiyar yan arewa an yi ta kashe yan arewa shi ma mun rubutu da shugaban muhammadu buhari da a biya diya na wannan dr awal muhammad abdullahi ya ce ƙungiyarsu ta 'yan ƙasa ce masu ɗa'a da jin maganar magabata inda ta buƙaci ƙungiyar afenifere mai rajin kare haƙƙin yarabawa da ta ja masa kunne domin kare ladata kyakkyawar alaƙar da ke tsakanin yarabawa da 'yan arewa ta auratayya kasuwanci da zamantakewa wanda ya ce adadinsu ya kai miliyan goma sha biyar a jihohin arewacin najeriya yusuf yakubu gabasawa labaran tozali sai ka sha raɓa <laughs>